ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu ta'ala godiya wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama ta haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren kudu kenan ga watan Rabi'u Sani shekara 1446 wanda ya daidai da shida ga watan goma shekara 2024 wanda wannan shi ne darasi na 129 cikin jerin karatattuntukan da muke yi a cikin littafin al'adabin mufrat kuma bayan wasu 'yan satuttuka masu dan dama da Allah ya kaddara ba mu karatu a cikin su saboda ruwa da ruwan sama alhamdulillah yau za mu tashi a babi na 470 hadisi na 1023 sabon babi wanda al-imam bukhari alaihi rahmatullahi ya kulla yana bayani akan babu taslimi alal amir babi da ke bayani akan yin sallama ga shugaba dama muna nan tare da imam bukhari a cikin waɗannan ladubba na yin sallama to sai imam bukhari ya keɓance wannan babi saboda mahimmancin ah, shugabanci shin za a iya keɓance shugaba da yin sallama ko kuma bai dacewa yaya menene abin da sunna ta tanadar na yin sallama ga shugaba shi ne imam bukhari ce babu taslimi alal amir babi da ke bayani akan yin sallama ga shugaba. Kola haddasa na Abdul Gaffar bin Dawud, Imam Buhari ce Abdul Gaffar bin Dawud ya ba mu labari, kola haddasa na Ya'ub bin Abdurrahman. Ya ce Ya'ub bin Abdurrahman ya ba mu labari a Musa bin Ukuba, daga Musa ibn Ukuba ɗaya daga cikin manyan malamin da suka san magazi. wato ya kuko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al zahabi yana ce masa haɗu ulama'i Quraysh ɗaya daga cikin malaman Qurayshawa masani ne na abin da shafi Ya ce an ibn shahabin daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab yace anna Umar bin al-Abd Umar bin Abd al-Aziz sa'ala Abu Bakr bin Sulaiman bin Abi Hadma Umar bin Abd al ɗaya daga cikin halifofi waɗanda suka uh, kwatanta adalci a shugabancinsu ta yadda wasu malami ma suke ce masa khamisul khulafa duk da wannan lakabin ba daidai ba ne khamisul khulafa wato na biyar cikin halifofi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an cire Abubakar da Umar da Usman da Ali sosai sai suke cewa Umar bin Abdul Aziz shine khamisuhum na biyar saboda irin adalcin da ya kwatanta a shugabancinsa to amma babu shakka muawiya ibn abi sufyan ya fi umar bin abdul aziz falala saboda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke sanya al-hasan a cikin khalifofi in ma za a doki wani shine khalifa na biyar to za a doki al-hasan saboda shi ne ya mika shugabanci gabaki ɗaya zuwa ga muawiya ibn abi sufyan a amul jama'a har al'umma ta haɗe ya zama an samu khalifa guda to umar bin abdul aziz sa'ala abubakar bin sulaiman bin abi hasma ya tambaye abubakar bin sulaiman ibn abi hasma yace masa lima kana abubakar yaktub min abi bakr khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam mai yasa ne idan abubakar zai yi rubutu abubakar yana khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi rubutu sai ce min abi bakar wannan wasiƙa daga abubakar ne khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalifan manzon Allah ثم umar ya يكتب بعده haka sai shi ma sayyidina Umar yazo bayan Abubakar ya rasu Umar ya zama khalifa shi ma Umar yana rubuta min Umar bin al-Khattab daga Umar an Khattab khalifati Abi Bakar wato khalifan Abu Bakar umar bin abdulaziz yake tambaya abubakar bin suleiman bin abi hasma yake cewa man awwalu man kataba amirul mu'minin wai wane ne wanda ya fara rubuta amirul mu'minin a wasikarsa wane ne ya fara ɗaukar lakabin amirul mu'minin faƙala abubakar bin suleiman ibn abi hasma sai ce haddasat ni jaddati shifa kakata wacce sunanta a shifa ashifa binta abdullahi al'adawiyya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata yace wa kanat min al-muhajirat al ita ashifa binta abdullahi ta kasance cikin waɗanda suka fara hijira zuwa madina farkon waɗanda suka fara hijira zuwa madina to ashifa binta abdullahi tana cikin su wa kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu shi sai sayyidina umar radiyallahu anhu ya kasance idza huwa dakhala as duk sanda ya shiga cikin kasuwa dakhala alaiha to sai ya je gurin ash-shifa bint abdullah saboda an ce tana daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata wanda aka yaba mu hankalin su hasali ma wasu malamai tana cewa sunanta ash-shifa amma ba wai asalin sunanta kenan ba an sanya masa sunan ne saboda mace ce wacce cikin jahiliya takan yi ruqya tana ruɗiya idan mutum ya samu wani irin maruru da ake ce ma annamla ko wani irin maruru da ke samun mutum a gefensa ana ce masa annamla to ita ashifa ta kasance tana da ruƙiya da take yi da zarar tama mutum sai ya samu waraka saboda ka duk wanda ya samu marurun nan sai ya zo idan marurun ya fito masa sai ya zo gurin shifa sai ta masa ruƙiya sai abin ya gushe to sai ake ce mata ashifa kuma ta iya rubutu cikin larabawa ɗan kaɗan ne waɗanda suka rubutu suke karatu to a shifa'u tana cikinsu. shi wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta a gurin hafsa radiyallahu anha annabi ya ganta tare da hafsa annabi ya ce masa ala tu'alliminaha ruqyatan namla kama 'allamtiha alkitaba shin ba za ki wa hafsa ita ma ruqiyan nan da kike yi kamar yadda kika koya masa rubutu ba saboda lokacin da sai musulunta to zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni kan yi ruqiya a jahiliya to amma ban sani ba yanzu da na musulunta yaya zan ci gaba ko ba zan ci gaba ba annabi ya ce karanto mini ruqiyanki sai ta bijiro wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ruqiyar da take yi annabi sai ya ce la ba sabir ruqa ma lam takun shirka babu laifi idan aka yi ruqiya matukar babu shirka a ciki to ita ashifa'un nan ne shi yasa malamai suke cewa ashe kenan karatun mace da ilimin mace abu ne wanda yake da asali daga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda kaga cikin ɗaiɗai kuma wanda suke karatu da rubutu akwai mace a shifa binta abdullah to ita ce kakar abubakar bin suleiman bin abi hasma ita ce ta bashi labari ita ce sa a wannan isnadin sai yake cewa to kakata wacce sayyidina umar radiyallahu anhu saboda yaba mata yakan shiga kasuwa duk sanda ya shiga kasuwa yana zuwa ta tarihi ya nuna ita a shifa tana cikin waɗanda sai da na umar ya sa su a matsayin jagororin shizba a cikin kasuwa wato waɗanda suke amuru bil ma'ruf wa nahi anil munkar a cikin kasuwa akwai ashifa binta abdullah to shi yasa in ya shiga kasuwa sai ya je gurin ta dan ya ji menene labarin abin da ke faruwa a kasuwannin musulmai dan su a wancan zamani ba kowa ke zuwa kasuwa ba ba wanda ke zuwa kasuwa sai wanda ya koyi dokoki na cinikayya a addinin musulunci kamar da Imam Tirmidhi ya kawo a cikin sunan ɗinsa ba wanda ke shiga kasuwa face sai ya zama ya koyi dokoki a da abinda shari'a ta ce game da cinikayya to ita ashifa ita ce mai hisba mai amur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kaga dole ya zama to dama masaniya ce tana da ilimin al da uqud a addinin musulunci to shine yadda ya kwatanta ta wato shi Abubakar ya ce wa kana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu idza dakhala suka suq dakhala 'alayhi duk sanda umar radiyallahu anhu ya shiga kasuwa sosai ya je gurinta ta ya ce ita ashifa ta ce kada mu manta abin da ya kawo mu nan gurin shine wa ya fara rubuta amirul mu'minin yace kataba umar bin al-khattab ila amil al-iraqain sayyidina umar lokacin ya yi rubutu ya rubuta wasiqa zuwa amil al-iraqain wato wanda yake kamar shine gwamna na al-iraqain iraƙin nan guda biyu garuruwan iraƙi guda biyu wato kufa da basar kenan idan aka ce al-iraqai ne abin da ke nufi kenan da kasar kufa da kasar basar to akwai wanda shine gwamnan waɗannan kasashen sai sayyidina umar radiyallahu anhu ya rubuta masa wasiƙa ani ba'ath ilayya bi rajulaini jaldaini nabilai ce ka turo mini wasu mutane guda biyu jaldaini waɗanda suke da juriya nabilai waɗanda suke da daraja masu hankali wanda an yaba masu hankali an yaba mu hankalinsu as'aluhuma anil iraqi wa ahli tura mini su in tambaye su game da kasar iraki da kufa da basra yaya yanayin gari wa ahli kuma tambaye su yaya mutanen kufa da basra ka duba sai na umar yana son ya binciki halin mutane da halin gari me gari ke ciki menene mutanen gari ke ciki saboda wannan ne amana da za a tambaye kowane shugaba game da su abin da ya shafi gari gudanar da shugabanci yaya ake yi sannan abin da ya shafi halin da mutane suke ciki sai da na'uwar yana son ya ji kuma ka duba sai bai ce maka turo mini mutane biyu ba sai ce turo mini mutane biyu jaldai ne wanda suke karfafa wanda suke da juriya wato ba za su ji tsoron faɗin gaskiya ba nabilai ne su kuma mutane ne masu hankali sun san harkar siyasa sun san harkar shugabanci sun san abubuwan da ya dace da abin da bai dace ba saboda abin da ya shafi gari da harka da mutane da sauransu ba kowa ne zai tofa albarkacin bakinsa ba al'amari ne wanda aka mai dawa zuwa ga masana wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min da ka al'amarin da ya shafi al'umma gabaki da ana mai da shi ne zuwa ga masana su ne suke saboda wani yanzu inda za ka tambaye shi na halin da ake ciki a gari wai ina mafita zai ce maka kawai a buga kuɗi a yi ta raba wa mutane mutane su samu kuɗi shi iya imaninsa kenan kawai a raba mutane kuɗi ga irin wannan baka buƙatar shawararsa to sai sai da uwar ya ba shi certification na wanda yake so ya tambaye su ya bincike su abin da ke faruwa yace fa ba'atha ilayhi sahibul iraqain bi labid bin rabi'a wa adi bin hatim sahibul iraq shi wanda ke sarkin kufa da basra sai ya tura mu na umar da labidi bin rabi'a sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adi bin hatim shi ma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi labid bin rabi'a dama ɗaya daga cikin mawaƙa ne a jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azzaku kalima qalaha sha'irun قول ربيعة على كل شيء ما خلا الله باطل Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wakin da yake cewa wani duk cikin zancen da mutane suke yi mawaka suke yi babu wanda ya kai maganan rabi'a gaskiya a san da yake cewa ala kullu ma khala Allah batil duk abin da ya zama ba Allah bane wato babu lamarin Allah a ciki ba Allah bane to ba mai wanzuwa bane a anan gurin wato bai karewa ne yace wannan shine zance mafi gaskiya da duk wani mawaki ya taba faɗi saboda haka mutum ne wanda ke waƙe a jahiliya to kuma shi kuma da ya musulunta sai umar ya bincika ya ce ku je ku tambaye rabi'a labid bin rabi'a ku ce masa ina waƙen da yayi a cikin musulunci ya dan turo mana wasu waƙen da yayi a musulunci labid ya ce ku je ku ce masa umar qad abdala billahu bi shi'ri baqarata wa ali imran Allah ya musanya mini da waƙe Allah ya bani suratul baqara da ali imran yanzu ba mu waƙe baqara da ali imran nake karantawa saboda haka shine sai ya tura shi ya je ba masa sayyidina umar labarin gari ɗayan kuma shi ne bin hasim adi bin hasim al-tawi al-jawad bin al wanda mahaifinsa da shi ake buga misali wajen kyauta idan ana son a ce ai ko kai ne ka kowa kyauta sai a ce ko kai ne hasimu tawi to ba za ka iya wannan kyautan ba saboda shi ne ƙololuwa wajen buga wajen wajen wajen kyauta da aljawut wato wajen ba da kyauta ana buga misali da yana da wani yana da wani dokin da yake ji da shi wanda duk larabawa suna sun san shi da dokin nan to wani sai yake son ya gwada ko daga can ba abin da ba zai iya kyautarwa ba to sai ya zo a lokacin da hatimu kawai ba shi da abin hannu lokacin abubuwa sun dan babu wasu babu yalwa a lokacin da ya zo to yana zuwa sai ya zo gida a matsayin mai karamci dama zai mawa bakon shi wani abu na abinci da sauran su babu komai iyaka abin da yake da shi dokin nan ne sai ya sa aka yanka dokin aka kawo ma bako nama ya ci nama ya koshi hatimu fa ya ce me kawo ka ya ce to aina zo ne in dan nemi alfarma da dokin nan naka da aka tanka da shi da za ka bani kyautansa hatimu fa sai ya fashe da kuka ya ce ai yanzu ka gama cin dokin wato tun kafin ya tambaya ma an bashi ina ga yago ya roƙa kaga wannan shine kololon karamci to adi bin hasim shi ma haka yake ne karamci ne to kaga wa'annan mutanen guda biyu kuma shi adi bin hasim duk sanda ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya gyara masa zama wata rana ya zo majalisi majalisi a cike da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ka'ida shi ne in ka shigo ka zo na inda ka samu guri yace amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa masa ya matsa masa yace zo ka zo na kusa da ni adi bin hatim to wa'anda mutanen guda biyu sai amilin iraqai sai ya tura su gurin sayyidina umar radiyallahu Ya ce fa qadima al-madina sai suka zo madina fa anaqa rahilatayhima bi fina'il masjid sai suka dore abun hawan su a farfajiyar masallaci ثم دخل المسجد suka shiga cikin masallaci fa wajada amr bin al-as cikin masallaci sai suka ga amr bin al-as shi ma wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ya amr sai suka ce ma amr ya kai amr ista'zin lana ala amiril mu'minin je ka nema mana izini za mu shigo gurin amirul mu'minin kun ga inda maganar ta fito ko Umar wato amirul mu'minin Umar kenan Umar ibn Badal ne na amirul mu'minin yace fa wasaba amru fa dakhala ala umar sai amr bin al-as ya zabura ya shige gurin sayyidina umar radiyallahu anhu fa qala assalamu alayka ya amirul mu'minin yace amincin Allah ya tabbata gare ka ya amirul mu'minin to wannan kalma ce ba a saba jinta ba fa qala lahu umar ma bada laka fi hadha al-ism ya ibn al-as ya kai dan azumi ya kawo wannan zancin sunan nan ne me yasa me yasa ka kawo wannan sunan yanzu ya kai dan ibn al-as la takhrujanna mimma qulta dole sai ka kawo dalilin da ya sa ta ambaci wannan lakabin amirul mu'minin qala na'am ya ce eh zan baka dalilin da ya sa, ya ce ƙadima labid bin rabi'a da labid bin rabi'a ne da adi bin hasim suka zo madina fa qala li sai suka ce min ista'zin lana ala amirul mu'minin kaje ka nima mana izini za mu shigo wurin amirul mu'minin wato me ba mu mu'minne umarni Kuma komandan mu'minne kenan fa qultu sai na ce a ah, an tuma wallahi sabtu ma da ke lalle wallahi kun dace da wannan wannan sunan da kuka kira shi kun yi daidai wa innahu a shi ne mai da umarni duk wanda ya ce a kama za a kama shi in ce a daure a daure in ce a bada a bada in ce a sake a sake shi ne in ce a zabura kai hari guri kaza dole a fita Shi ne mai rundunoni ne commander in chief kenan in ce mayaka su fita to za su fita babu wanda ke saura saboda ka innahu al-amir yace wa nahnu al-mu'minun mu kuma mu ne kuma shi amr bin al yayi gaskiya saboda Allah ya ce masu su ne mu'minai ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل su sahabban ne ake ce ma al-mu'minun saboda ake ce wa nahnu muminun gaskiya ne mu ne mu'minai da haka in sun ce masa amirul mu'minin wannan sunan yayi daidai yace fajaral kitabu min zalika al-yawm to sai ya zamanto idan za a yi rubutu haka ake rubutu a ce min amirul mu'minin da haka umar bin al-Khasaun khattab shine farko wanda ya fara wannan mahallin shahid a nan gurin shine ne assalamu ko at-taslimu ala al-amir yin sallama ga shugaba kaga da suka zo sai Amr bin al-As ya shiga gurin Umar sai ce assalamu alayka ya amiral mu'minin amince Allah ya tabbata a gare ka ya kai shugaban mu'minai wannan ya nuna kenan za a yi kebance shugaba da sallama ai masa sallama sannan wasu su ma sallama saboda darajarsa na yaman الحكم بن نافع يا بام الأباري قال أخبرنا شعيب شيء أبي حمزة يا بام الأباري قال عن الزهري شيء الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله شيء ونم عن عبيد الله بن عبد الله قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة mu'awiyar bin abi sufiyan ya zo ya gabato hajjan yana mai hajji hajjatahum ula a hajjinsa ta farko wa huwa khalifa alhari yana khalifa wato bayan zamansa khalifa hajjinsa na farko da yayi to mu'awiyar sai ya zo garin madina kenan sadakala alaihi Usman bin hunayf al-ansari wannan sahabin da ake cewa Usman bin Hunayf wanda ba an sare ne sai ya shiga gurin Muawiya bin Abi Sufyan fa qala yati assalamu alayka ayyuha al-amin wa rahmatullah sai masa sallama ya kebance shi da sallama yace assalamu alayka ayyuha al-amir sai ce masa al-amir wato komanda wa rahmatullahi da rahmar Allah fa'ankaraha ahlu lushami, mutanen shamu sai suka yi ma'usman bin hunayfi inkari suka kyabaci abin da ya faɗa wa qalu suka ce man hadha al munafiq alladhi yuqassiru bi tahiyyati amir al mu'minin suka ce waye wannan munafiki alladhi yuqassiru wanda ke kawo raini bi tahiyyati amir al mu'minin wajen gaishe da amirin al mu'minin saboda ya ce mata amir mujarrad to amir bai ce masa amirul da ba sai suka ga to wannan abu akwai wulakanci a ciki akwai raini to kaga sai suka ce masa me munafiq wannan nifaq din nifaqun ne siyasi ba nifaqun ne shar'i ba wato wanda zai zo mu wanda shi ke khalifan mu amirul mu'minin mu a gurin mutanen sha. yau zai ce masa amir saboda lokacin an samu ɗan saɓani tsakanin mutanen sham da mutanen kufa sai da na ali radiyallahu anhu bayan kashe sai na usman shi ya zama khalifa aka masa mu baya a madina da aka masa mu baya a madina wasu daga cikin sahabbai sai suka koma makka suka samu umma aisha radiyallahu anha aka ce to ayya za a yi mubaya bayan an yi baya kuma a fara canje-canje ba a riga an kama waɗanda suka kashe sayyidina Usman ba sai suka yi sai suka haɗu suka wuce garin basar shi kuma ali sai ya bar madina sai ya koma kufa sai aka je aka nan ne aka samu matsalolin da aka samu aka yi a faɗace-faɗacen da aka so ba za shi yana kufa mu'awai shi kuma yana sham dama shi ne sai dina usman ya tura a matsayin gwamnan sham so shi kenan bayan amul jama'a an samu walwala an an haɗe to duk da haka an samu wasu cikin 'yan kufa waɗanda suke ganin cewa su ba su ganin shugabancin nan ba abin bai musu daɗi ba to su kuma 'yan sham sai suka zama to suna zafi kan duk wani wanda bai ba shugaban su haƙƙin da ya kamata ba to shi kuma Usman ibn Hunayf ba wannan shi iyaka kai abin da ya gani kowa ma in dai shugaba ne za a ce masa amir yake shi ba an sare ne saboda ka sai ya ce masa assalamu alayka ayyuhal amir mabiya sai suka ce to waye wannan munafikin alladhi yuqassiru bi tahiyyati amirul mu'minin wanda ya kawo raini wajen gaisuwar sa yake ma shugaban mu'minai fa baraka usman ala rukbatayhi nan da nan kuwa usman ya fahimci abin da ke ciki sai ya gurfana akan gwiwoyinsa ثم قال ce ya أمير المؤمنين Ya kai أمير المؤمنين saboda za su tashi matsala wurin shugaban kenan shi ya amirul mu'minin inna ha'ula'i ankaru alayya amran anta a'lamu bihi su waɗannan suna mini inkarin wani al'amari ne wanda ka sanin shi game da su Ba su kafi su ilimi akan wannan abin da na faɗa fa wallahi yace na rantsi da Allah laqad hayyaitu biha Aba Bakr wannan gaisuwar da na maka assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullahi na gaishe da Abubakar da wannan gaisuwa wa umar haka nan na gaishe da sayyidina umar radiyallahu anhu da wannan gaisuwa wa usman na gaishe da sayyidina usman radiyallahu anhu fama ankarahu minhum ahad babu wani cikin su wanda ya mini inkari kaga kenan ana kafa hujja da ni da aikin khulafa saboda shi ba shi da wata hujja in ban da cewa nama abubakar bai mini inkari ba nama usman bai nama umar bai mini inkari ba nama usman bai mini inkari ba wannan hujja ita ce hujja فقال معاوية liman ta kallamin ahli sham muawiya sai ya giya ma waɗannan mutanen da suka yi inkari cikin mutanen sham yace ala rijlikum yace ku bi sannu sannu fa innahu qad kana ba'd ma yaqul lallai cikin maganganun da ya faɗa abin da abin haka ne wato maganar da Usman ibn Hunayf ya faɗa haka ne ahli sham amma su mutanen sham lamba hadathat tarihin fitan a da waɗannan fitintunan da suka auku suka auku fitintunan muka yi ishara zuwa gare su ko qalu mutanen sham suka ce Latu, nuqas la tuqassar indana tahiyatu khalifatina mu dai a gurin ba za mu bari ba wani ya zo ya kawo raini a sanda da gaishe da shugaban ba za mu yadda ba fa inni ikhalukum ya ahlal madina ni kuma ina zaton ku mutanen madina taquluna li amil sadaqati ayyuha al amir har shi wanda aka ba ma aikin ya je ya karɓo sadaka kuna ce masa amir ku mutanen madina ina zaton idan kun tura mutum ya je idan shugaba ya tura mutum ya je ya karɓo zarka ka zo na amir ne ko to amma san da ya zo sai ku ce masa ya ayyuhal amir to wanda kuke ce masa amir ya dace idan misali ma'aikaci kun ce masa amir ya dace ku ce ma khalifa shi ma amir wato ya kamata shi a bashi manzila wacce tafi wancan manzila ta ma'aikaci kun gane ko wato wani lokaci yanzu misali za ka ga ka ga babban malami zai iya ce ma a ah, kada ka ce mini ustaz saboda kowa ma yanzu ustaz ne da malamin waye da waye da waye duka sai ce musa shi kuma shi dakta ne ko profesa ne sai kaga ba kowa za a ce ma dakta ba ko ba kuma kowa za a ce ma profesa ba to amma kowa ana ce masa ustaz to idan ka zo ka sai masa ya ustaz sai je kamar ka dan takaita masa ban zai rasa saboda kowa ma ana ce masa haka to wannan shine mahallin shahid ne al-Imam Bukhari kawo anan gurin shi ma assalamu alayka ayyuhal amir kaga sai kibance shi da dan sallama sannan Imam Bukhari ya haddathana Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukayn kina qala haddathana Sufyan da ji ibn Uyayna ne ko Sauri qala an Muhammad bin al-Munkadir qala an Jabir yace ya karbo daga Jabir yace Jabir yace dakhaltu ala al-Hajjaj na shiga gurin hajjaj bin yusuf ne kafi kullum muna cewa wancan azalimin shugaban ku fa ma sallamtu alayhi ko da na shiga gurin su ba masa sallama ba wato kamar yadda karatu ya gabata tun baya ba a yi mafasiki sallama zalimi shi ma ba za a yi masa sallama ba jabir radiyallahu anhu duk da shi hajjaji ai shugaba ne amma ko da ya shiga gurin sa sai bai masa sallama ba dan ya nuna cewa baya tare da shi akan zalincin sa قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة بسنة وضاح بن عبد الله اليشكري قال أم مغيرة قال أن سماك بن سلمة الضبي قال أن تميم بن حذلم يتي تميم بن حذلم يا تربو يتي إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرأة بالكوفة يتي ذكي سناوة دا wanda aka fara masa sallama دا أمير shine man sullima alaihi bil imrati wanda aka masa sallama da cewa assalamu alayka ya ayyuhal amir zan iya tunawa da kowa ne amma fa bil kufati a kasar kufa wanda kufa na daga cikin iraki sai yake sai babu labarin wa aka fara wannan sallama qala kharaja al mughira bin shu'ba min babir rahbati yace mughira bin shu'ba ya fito mughira bin shu'ba wani sahabi ne wanda an sanya shi ne shugaban kufa a matsayin eh, shugaba kawai da al-mughira min shu'ba min babin rahba Mugira min shu'ba ya fito ta kofar ar-rahba ar-rahba kauye ce a kauye ne a iraki gari ne inda sayyidina ali yake zama yake alƙalanci shi ma sayyidina ali a kufa ya zauna to garin rahba nan yake zuwa ya alƙalanci nan ne yake da kujerar alƙalancinsa a rahba to dama al'ada ce ta garuruwa a da akwai kofar shiga ku to lokacin da bugiru bin shu'ba ya fito daga kofar nan kawai da zaka samu kofar doka kofar wane ne kofar dai shiga gari shine babu rahba yake a rajulun min kinda wani mutum sai zo daga alkinda za'amu annahu abu qurrat alkindi mutane suna raya cewa mutumin nan da ya zo shi ne abu ƙuratar kindi wanda sunansa fulani bin salama a lokacinsa shi ne alkali a rahba shi ma fa sallama alaihi sai ya yi wa mughira bin shuba sallama fa sai ya ce assalamu alaika ayyuhal amir wa rahmatullah assalamu alaykum wato sai ya bambance sallama ya ce assalamu alaika ayyuhal amir wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaba da rahmar Allah bayan ya gaishe da shugaba sai ya ce assalamu alaikum ya ku kuma jama'a kuma assalamu alaikum ya ba su nasu gaisuwa fakari hawa mughira bin shuba sai ya kyamaci wannan gaisuwa. fa qala assalamu alaikum ayyuhal amir wa rahmatullahi assalamu alaikum wato sai maimaita kami da sallama ayyuhal amir ka kebance ni da sallama sannan kuma ka ce assalamu alaikum hal ana illa minhum shin ni ba ɗaya daga cikin su bane in ka ce assalamu alaikum shi kenan ya game da baki ɗaya ba sai ka ni ka mini sallama ba hal ana إلا منهم أم لا مي إيرغ تكين سنكوبا إيرغ تكين سنكوبا قال سماك سماك بن حرب سماك بن سلمة الضبيتي ثم أقر بها بعد لقى بايكم الشماء مغيرة بن شعوبة سي أمن شيء يلما أي متسلمة عرو سورة متانا سماء سلمة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح أخبر إيتي حيوة بن شريح يا بابا لا بالي hayoyi da shari'a mun ce ɗaya daga cikin mustajabud da'awa ɗaya daga cikin bayan Allah da ake an san addu'ar wani mutum ya taɓa yin mafarki ya ce ana bin shi bashi bashi bashi ya misa yawa sai ya mafarki aka ce in dai kana son Allah ya biya bashinka to ka je ka samu hayawa bin shura'i sai ya zo kuma hayawa bin shura'i ya ce ya kai hayawa ga abin da ke faruwa bashi ne ya da yawa kuma na gani mafarki aka ce in same ka ya ce nawa bashinka ce kaza ne sai ya daga hannu ya roki Allah nan take kuwa sai ga kuɗi nan dinari nan kewaye da su to ka ji tsoron Allah ka tibi iya bashin ka ka bar saura bayan Allah ya nemi iya bashin sai ya wuce shi da aka ce wani lokaci yakan tibi duwa su yi addu'a su koma da binnai ayo su bin shurai qala haddathani ziyad bin ubayd ce ziyad bin ubayd wanda makbuli ne ne babban min himyar wani mutum ne daga cikin kabila daga cikin kabilan himiyar himiyar kabila ce da daɗa wanda suna da tarihi ne da wanda ke da suna da tarihi sannan kuma suna da yawa kawai da kalna ala ruwaifiyar ya ce mun shigo gurin ruwaifiyar ruwaifiyar bin tabit al'ansari ɗaya daga cikin sahaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna ganewa ku ziyar bin ubaid shi yake cewa da kalna ala ruwaifiyar mun shiga gurin ruwaifi ruwaifi bin thabit al-ansari sahabi ne wa kana amiran ala anfabulus shi ruwaifi bin thabit a lokacin shine shugaban anfabulus anfabulus gari ne cikin garuruwan libya a yau garuruwa ne guda biyar wato anfabulus da yaren mutanen rum musan italy yanzu yana kusa da libya ne dama sun samu artabu ma har suka ba su yanci daga bayan. to a yaren rom in suka ce alfabulus wato garuruwa guda biyar da aka haɗa su guri daya to shi ruwai karbi da sabit shi ne shugaban alfabulus wanda alfabulus kuma yana ƙarƙashin shugabancin misira ne a lokacin mun gane ko alfabulus gari ne wanda musulmai suke hukunci a gurin shugaban garin shi ne ruwai karbi da sabit to kuma alfabulus na ƙarƙashin shugabanci wato amir na alfabulus yana ƙarƙashin amir na misira ne cewa kana amiran alal amfabulus faja a rajulun fasallama ali wani mutum sai ya zo ya yi masa sallama wa nahnu indahu muna kuma tare da rubaishir faƙola assalamu alaika yi hal amir mutum sai ce amincin allah ya tabbata gare ya fi shugaba lahu rubaishir sai ya ce masa lau sallamta alaina lan rajadna alaika salamu da ka yi mana sallama mu da mun maida maka sallama da an sa maka walakin inna masallamta ala maslamata bin muhallad wanda kai masallaman da shine maslama ibn muhallad ba mu kai masallama ba yace wa kana maslamatu ala misra shi kuma maslama a lokacin shine shugaban misra mun kuma ce antabulus na karkashin wa misra saboda ka abinda ruwaiti ibn thabit ke nufi da kace assalamu alayka ayyuhal amir ba ni ne al amir ba amiri na cin misra su ba mu kai mu ba da ka mana sallama da mu amsa idhab ilayhi ka je gurin maslama bin muhallad falyarudda alayka assalam ka je ya amsa maka sallamanka shi ma wannan sahabi ne maslama bin muhallad shi ma al-ansari ne sahabi ne qala ziyad ziyad bin ubaydi yace wa kunna idha ji'na fa sallamna wa huwa fil majlis qulna assalamu sai muka kasance idan mun zo majalisi ya zama to ruwaifa ibn thabit al-ansari yana Za mu sallama sai muka sai mu ce assalamu alaikum ba ma kebance shi da sallama saboda idan muka ce assalamu alaikum ayyuhal amir wa dai anta ba sai ce ai kayo mu shugaba sallama ne ba ni kai mu sallama ba wannan wannan yana nuna tawazu'un sa da kuma irin yadda baya sa akan mashi a kebance shi da sallama ban da sauran mutane to wayannan su ne hadisan da Imam Bukhari ko asar da Imam Bukhari kawo wanda kamar yadda muka ce ziyad bin ubaid mun ce maqbul ne maqbul kuma idan an ce mutum maqbul ne wato isnadin yana da rauni sai dai idan akwai wanda ya dan mata mutaba'a anan kuma babu wanda ya mutum mutaba'a to amma anan ba ba ba riwaya yayi ba hikaya yayi dan haka wannan isnadin za mu yi daukan sa matsayin hasan saboda mutumin da ya bada labarin abin da ya sheda, abin da ya gani abin da ya faru a gaban shi kuma ya bada labarin yadda suka kasance suke yi babu yadda za a yi a karyata shi sannan imam bukhari ce babu taslim ala nahi wannan an gaba babin taslimu ala al ce ala nahi yin sallama ga wanda ke bacci ce haddathana Musa bin Isma'il قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن المكذاب بن الأسود قال يجي مكذاب بن الأسود يأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya shigo cikin gida cikin dare fa yusallimu tasliman sai wani irin sallama la yuqizu na'iman ta yadda ba zai da wanda ke bacci ba wa yusmi'u al-yaqzan zai kuma ji yadda wanda ke farki bai yi bacci ba wato ana lura da kowa wanda ke bacci ba za a tada shi ba wanda kuma ke farke an ji yadda shi kamar yadda asali gaba da ila sallamta fa asmi'a duk sanda kai sallama ka jiya to sai a jiyar gwargwadon abin da ake bukata ba a san daga murya ba tare da haja ba wanda an karar aswati la sautul hamir yace babu hayya sallah wannan kenan abin da ya shafi sallama mutum inda ya sallama sai ya sallama ga waɗanda za su ci shi gwargwadon abin da ake bukata na jiyar da su imam al-bukhari ce babu hayya sallah cikin sallama akwai kuma gaisuwa sallama ta addinin musulunci da ake samun lalashi ne assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da ya gabata to amma na daga cikin gaisuwar da ake yi kuma akwai hayya kallah hayya kallah idan aka yi sallama sai a ce hayya kallah hayya kallah wa bayya larabawa tana da irin wannan sigar to shi ne bukari kawo wannan babin shi ma ana cewa hayya kallah ana cewa hayya kallah yana maye gurbin taslim a baya maye gurbin sallama wato dole sai an yi sallama tukuna idan an yi sallama sai a ce hayya kallah to akwai waɗanda suke ganin ba za a ce hayyakan lahu ba kaɗai kamar yadda karatu zai gabata insha Allah zai zo akan haka to hayyaka Allah menene ma'anansa wasu sun ce ma'anansa hayyakan lahu daga at Allah ya gaishe da kai wato Allah ya maka gaisuwa Allah ya maka gaisuwa shine hayyakan lahu wanda suka ce hayyakan lahu wato Allah ya wanzar da kai bisa a cikin Allah ya Allah ya raya ka wato Allah ya tsawaita ranka shine ma'ana hayyaka Allah akwai dai ma'anoni da dama amma yana daga cikin gaisuwa masu kyau shine mawlu Bukhari ta haddathana Amr bin la bin Abbas قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال عن سفيان قال عن أبيه قال عن الشعبي كده عامر shabi qala anna umar qala li adi bin بن sha'bi yace umar ya giya wa adi bin حاتم aliyu bin da muka kawo labarin sa cewa umar ya ce masa hayyakallahu min ma'arifa hayyakallahu min ma'arifa wato Allah ya maka gaisuwa ko Allah ya rayar da kai min ma'arifa na wani irin sanin da aka yi min ma'arifatin na wani irin sani wanda aka yi abinda ya zama bukari kawo wannan kawai hayyakallahu da ke cikin gaisuwan da sai da na umar yawa adi bin hatim kuma isnadin za mu ga akwai alamun inkisar akwai yankewa tsakanin amir bin da sha'abi da kuma bin khattab saboda yadda ya zo da shi cewa anna umar bin ba qala li ali bin cewa sayyidina umar ya cewa ali bin hatim shi kuma sha'abi bai hadu da sayyidina umar ba bai hadu da shi ba shi yasa za ku ga wasu ce isnadin yana da rauni saboda akwai inkisar tsakanin sha'abi da sayyidina umar akwai amma akwai cikin hilyatul auliya hilyatul awliya akwai isnadi da yazo an an sha'bi an adi bin hatim anna umar qala so sai ya zamanto isnadi ne muttasil isnadi ne muttasil kuma yana da kissa ya tsawo kamar da al-imam al-mizi ya kawo cikin tahdhib kamar cewa adi bin hatim ya zo ne majalisin sayyidina umar lokacin sayyidina umar ya ya samu wasu ɗan kuɗaɗe sai yake ba mu mutane sai yake ba mu ɗan garin asai garin hasim adibin hasim ke sai yake ba mu ɗan garin shi kuma adibin hasim kusa shi ne sanadiyar musulunta mutanen garinsu saboda lokacin ƴan uwarsa ita ce aka kama an kai hari wani gari sai aka kama ƴan uwarsa ƴan uwar adibin hasim amma irin kyakkyawan mu'amalar da aka mu'amalance su da ita sai ta musulunta da ta musulunta aka sake ta ta koma garinsu ta ba da labari ta ce mutanen nan masu karamci ne shi yasa da musulunta dan uwanta wato Ali bin Hatim shi ma sai ya zo sai yazo ya musulunta da yan musulunta sai ya koma garin ya je yi da'awa suka musulunta kuma suka kyautata su saboda ko da aka yi ta samun fitintunu bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabilun larabawa akwai wanda suka ce ba za su ba da zakka ba akwai wanda su ma suka kafirci suka yarda suka bi wasu wanda suke da'awar annabta mutanen garin Ali bin Hatim sun kafu a cikin addinin musulunci su ba tare da ba kuma sun bada zakan kudin su so da ko da Ali bin Hatim ya zo gurin Sayyidina Umar sai ya ga Sayyidina Umar na ta ba da kyauta ina ta ba da kyauta ina ta ba da kyauta bai ba Ali bin Hatim komai ba har ya gama rabo Ali bin Hatim sai ya ce ma Sayyidina Umar ya ya Amirul Mu'minin ala ta'arifu <laughs> ya bano ni baka san ne bane shine sai da Umar sai yayi dariya har sai da ya kwanta akan bayansa sai da Umar yace hayyakallahu min ba'rifa ce na san ni ko na san ka Allah ya maka gaisuwa ni na san ka sosai sosai to shine mahallin shahid na kawo wannan hayyakal amma Imam Bukhari sai bai kawo kiftar ba to wato abin da ake nufi kenan babu laifi mutum zai iya gaisuwa da hayyakallah bayan bayan sallama idan mutum ya assalamu alaikum sai ya hayyakallah to amma idan muka duba ko su cikin magabata kamar su Ibrahim an-Nakhai da Amr bin Maimun ko Maimun bin Imran suna ganin idan za ka ce hayyakallah to kada ka ce hayyakallah Ibn Suqa yace na hadu da Maimun bin Imran sai ya ce masa hayyakallah hayyakallah sai ce Maimun bin Imran sai ya ce masa la taqul hayyakallah hayyakallah tahiyyatu ash-shabab hayyak Allah tahiyyatu shabab yace wannan gaisuwan matasa ne ayi kul hayyak Allah bis idan zaka ce hayyak Allah to ka hada da bis salam hayyak Allah bis salam to wannan shine gaisuwan manya kenan gaisuwan dattawa kenan amma hayyak Allah hayyak wannan na matasa ne haka Ibrahim an-Nakhai shi ma yake cewa idan zaka yi gaisuwa zaka ce hayyak Allah ka ce hayyak Allah bis salam yace suna mutum ya zo zai yi gaisuwa ya ce a idan na kace ce hayyakallah ka ce hayyakallahu bisalam wannan shi ne amma kamar imamul bukhari yana ganin ba sai ka ce bisalam ba saboda gashi sai na umar ya radiyallahu anhu ya taƙaita kan me kan hayyakallah da aka babu laifi amma idan mutum ya ci hayyakallahu bisalam to ya fi cika to ban sani ba lura da lokaci a cikin lokaci da minti biyar za mu yi karanta wannan bayanin hadisi ne wanda muka karanta shida babu marhaban babu da ke bayani akan maraba bayan kai sallama sannan kashe mutum sannu da zuwa marabar zuwa ta haddathana abu nu'aym قال حدثنا زكريا قال عن فراس قال عن عامر قال عن مسروق قال عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تتي أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تازو قرن النبي صلى الله عليه وسلم تنا تفيع كأن مشيتها مشي النبي كيف كانت تفيع تفيع منزول صلى الله عليه وسلم fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace marhaban bi ibnati marabar zuwa iyata thumma ajlasaha an yaminihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ita daga hannun damansa au an shimalihi ko ta hannun hagunsa قال حدثنا أبو abu قال حدثنا سفيان قال عن إسحاق قال عن هاني بن أبي هاني hani قال عن هاني بن هاني قال عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه Saidina ali ya ce ista'dana ammar Ammaru bin yasir ya go ya nemi idan ya shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa arafa sautahu annabi sai ya gane muryar ammar bin yasir fa qala annabi sai yace marhaban bit tayyib al mutayyib maraba da zuwan at tayyib wanda ke mai tsarki al mutayyib abin tsarkakewa sai dai isnadin hadisin akwai hani ibn hani wanda malamai suna cewa majhuli ne wanda shine sababin raunin isnadin za mu tsaya a nan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure Allah ya gafarta mini sallallahu alaihi wa sallam baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. eh malam yace tunda an ce ishara cikin karatun da ya gabata ishara yin ishara ko da hannu ko da ka ko da wani bangare na jiki sallama ne na yahudawa so idan misali mutum ba yahude ne ya samu ya mata irin sallaman nan to kaga abin da aka ce shine la tusallimu tasliman yahud hani ne kada ku yi sallama irin sallamar su daga ko da shi yayi maka kai ba za ka yi masa ba sai dai ka masa da kila baki abin da ake aka saba yi ina kwana ina gajiya good morning good afternoon sai ka masa amma sallama irin wannan in ba yana haɗu da sallama bane ta baki to ba a so a yi Allah ya samu dace. tambala me eh, mai yawan kyauta na ya ya ya ne ko na da mai da eh, eh. ido da yake shi wanda ma na kawo kistarsa mahaifin sahabin ne hatimu boy ba shi sahabin ba mahaifinsa ne mai karamci wanda wannan abin ya faru da shi e, amma al'amun da ya shafi cin doki dama sananne ne a wancan zamanin akwai hadisin bukhari da muslim cewa an yanka doki an ci doki a madina ba wai ana ba yi ba tsoro ba ba tafiya ba e, saboda ka abu ne wanda kusan duk da wasu malamai suna ganin ba za a ci doki ba amma gaskiya dai zance kusan mafi karfi shine an ci doki zamanin sabon na Allah sallallahu alaihi an ci doki zamanin sabai la ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الواحدين في كل مكان صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين